444 wanda ya daidai da daya ga watan shida 2023 a wannan senta na ga islamic center kamar yadda muka saba yau ne muke karanta littafinmu na bulugul maram wanda a yau za mu tashi babu raja'ati babin kome hadisi na farko ya ce an imran bin hussein radiyallahu an anhuma annahuma ila anin rajul yutallaq yutallik thumma yuraji wala yushhid ala أشهد ha طلاقها وعلى رجعتها daga imran bin hussein allah yarda da su annahu su ila anin rajuli yutallik ya ce an tambaye shi game da mutumin da yake sake mace summa mayuraje sannan ya mai da ita wala yushhid baya yin shaida fakala ashhid ala ha sai ce mishi ka yi shaida a kan sakinta wa ala raj'atiha kuma haka kan mai da ita an tambayi imran bin hussein cewa me kamata mishi me hukuncin wanda zai sake matashi shi bai zai yi shaida ba ko kuma ya mai da ita to musulunci yana son a yi shaida shi ya sace fakala ashid ala ɗalaƙi ha ka yi shaida a kan sakinta wa ala kuma ka lokacin da ka maida ta shi sawun lokaci <clears throat> rashin shaidan sai ka ga ma'aurata suna musu wannan ya ce aure ya sake ta so kaza wannan ya ce so kaza to mai da da shaida ga kowa zai iya kawo shaidan shi to shi yasa musulunci aka ce to sai ya yi shaida kuma ya samu mutane guda biyu adilai ya sanar da su cewa gashi ya sake matashi shi kuma kamar yadda muka faɗa a karatunmu na ba cewa kyawanta shi ne ta zona ta idda a gidan shi kamar yadda allah madaukakin sarki ce la juhunna min buyutihinna kar ku fitar da su daga cikin gidajensu Allah madaukakin sarki ya kira gidanka cewa gidan mata matayenka ne sannan kuma in ka riga da ka gaya makwabtanka cewa ko makwabcinka ko amininka cewa ka saki matarka lokacin da ka mai da ita sai kuma ka sake gaya cewa ya shaida cewa ka mai da ita don kar wata ran ya ganka ka fito da ita ya fara zargin ka yawa ne yake yawo da wannan matan bayan ya sake ta shi yasa musulunci kullum yana kiran mu ne cewa mu guji duk irin da wurin da za ka je a tuhume ka duk abun da zai kawo a tuhume ka to ka guji wannan abu ko wannan wurin shi yasa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da yin sabai suka gan shi yana sai da matar suna zuwa suka zo suka same suna tsaye tare sai suka juya baya suka koma sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kira su sai yake ce musu me wannan mata ta ce wance ha suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi mu rasa wa za mu yi wa zarge shi sai har mu zarge ka yace ce a domin shi dan yana gudu a jikin mutum kamar yadda jini yake mai gudana to da ko kai waye ne ya kasance ba tuhuma gare ka duk abun da zai kawo a tuhume ka to lalle ka nisance shi matukar kana da mai daman yin haka to shi yasa lokacin da za ka saki matarka to kai shaida in ka mai da ita ko kai shaida ya kasance akwai shaida kar wata rana ta zo ta ce ka sake ta watakila in ƙiyayewa ta ce ka sake ta kai kuka ce baka sake ta ba Ka ga wannan dole sai ta kawo mai hujja to duk wannan ana duba shi don haka abin da ya fi shi ne idan mutu ya rabu da matar shi ya yi shaida in ya dawo da ita kuma ya shaida cewa ya dawo da ita kuma wannan shi yasa muka ce idan aure ne da kake da shi wanda za ka yi mai da matarka to abin da ya fi shi ne mace ta yi idda a gidanta ko a ɗakinta ba wai tafi ba don zai yi daga baya ka ce za ka mai da ita to bayan kun rabu ya za ka yi bayan ta koma gidansu ka ce za ka mai da ita kamar yadda muka faɗa hadisin can baya cewa wani lokaci sai ka zo ka ga mutu yana ƙoƙarin ya zai mai da matashi iyayenta su ce a'a So ba za ta koma ba ai ta kai ruwa rana to duk wannan kamin da muka faɗa ba cewa barin shari'a ne in dai ba wani alfasha ta wannan ba shi yasa Allah ya ce illa ya tina bi mu mubayyina in ba wani alfasha ne ta kama a cikin gidanka a bayyane ba ba za ka kore ta a cikin gidanka ba don zai yi wata rana ka zo ka ce kana son ka maidaita ka sake ta bayan kwana biyu bayan sati ɗaya bayan wata ɗaya ka ji ka huce kana son ka mai ita to kaga inda a cikin gidanka take to baka da matsalan cewa ya za a ja ɗauko ta ka je ka samu mahaifinta ko waliyinta ko wakilinta kana ta kasa-kasa da murya don haka shi yasa mutum ya kiyaye cewa ai shaida ne don kar a samu saɓani shaida yana da kyau a lokacin da mutum zai rabu da iyalansa ko ko zai mai da ita ne don kar a samu tuhuma واخرجه البيهقي بلفظ أن Anna Imrana بن حسين رضي الله عنه سئل عن من Imrata Hu. فقال في غير سنة فليشهد الآن وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله بيهكي يا بيتر lafazinsa cewa anna Imrana bin hussein radiyallahu suila amma raja imrata cewa an tambaye shi game da mutumin da ya mai da matashi fakala sai ya ce fi gari wannan ba sunna ba ne ya mai da matan shi ba tare da ya ya sa shaida ba Shi ne ce mishi falyushhidil ana to ya yi shaida a yanzu ya sanar cewa ya mai da matan shi dama kuma yana da damar ya mai da matan shi ba san sake aure ba in dai bata mai gama iddanta ba sai mai da ita in ma aure ne da za a iya mayarwa dabarani ya ƙara ruwa shi shi ko ya ce wa yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah madaukakin sarki ya nemi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa hadisi na gaba ya ce wa an ibni umar radiyallahu anhu ma annahu ma lamma annahu lamma dallaka imratahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li umar murhu falyuraji'ha muttafaqun alayh daga abdullahi bin umar allah da shi ya ce annahu lamma ka imratahu yayin da ya sake matarsa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li umar sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina umar murhu falyuraji'ha ka umurce shi mai da ita wannan hadisi ya yanke shi mun karanta shi a can baya cewa sayyidina umar radiyallahu an ai eh, dan dan sayyidina umar abdullahi ya sake matar shi yana sakanta sai na umar ya zo ya gaya wa Allah sallallahu alaihi cewa fa dan shi ya sake mata shi to shi kuma bai bi ka'idan da ake bi a sake mace ba sai manzu Allah sallallahu alaihi ya umurce shi kan cewa mai da ita yace ya sonar da ita har sai ta yi jini kuma ta yi tsarki to in ya ga dama ya zona da ita ko ya ga dama kuma ya rabu da ita amma wanda yake daidai kamar yadda muka karanta a can ba cewa saki ne mutu ya sake matar shi tana da tsarki kuma bai kusance ta ba ta yi tsarki amma kuwa bai kusance ta ba wannan shine sunnayen da ake mai sake mace amma bayan mutu ya kusanci matar shi ce zai sake ta wannan kan bai bi yadda manzo Allah ya umurta ba shine malaman suka ce wannan ba sunna ne, sakin sunna shine kamar yadda na faɗa cewa in ta yi tsarki sannan bai kusance ta ba sai ya sake ta wannan shine kaɗan da za mu faɗa game da wannan sai babi na gaba ya ce babul ila'i wazzihari wal kafara babin da za mu magana kai shine babin da yake magana da ila'i da kuma zihari da kafara ila'i shine mutum ya rantse cewa da allah madaukakin sarki bai zai kusanci iyalansa ba na wani lokaci ya ce shi zai tafi domin ya ladabtar da iyalansa sai ya tafi na wani lokaci guda ko kuma ba zai kusanci iyalinsa ba na lokaci kaza ya yi rantsuwa cewa ba zai kusance ta ba sannan ya ce gejin wayannan kwanaki din shine ko watanni guda hudu shine aka baka dama in za ka yi matanka yajin aiki to kar ya wuce wata hudu shine gejin shi sannan sai ce hukuncin ila'i ya ce ya halatta domin ladabtar da mace kasa da hudu ne suke kuma na cin shi yana kasa da watanni hudu kar ya wuce hudu watanni hudu kamar yadda Allah madaukakin sarki ce lilladhina yuluna min nisa nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna ga ghafurur rahim cewa wanda suka yi rantsuwa cewa ba su kusanci iyalan watanni guda hudu amma fa fa'o idan kuma ka tsayar suka dawo fa laha Allah ghafurur rahim su cewa san cewa Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kayan bayansa wata hudu shine aka bar shi yasa a ta idda ma highest mafi yawancin shi shine mai wata hudu shine na takaba shine faidatun na Allah madauki sarki ce za su walladina tawaffawna minhu wa na biyan yatarabbasna na anfusihinna ta ashirin wa ashira. cewa za su yi kwana wata hudu da kwana goma Shi ne iddan wanda za ta yi ta kaba to shi ne gejinsa shi yasa sai na Umar radiyallahu an da ya ji wata tana kuka cewa mijinta ya tafi yaki to sai sai na Umar ya zai ya tambayi hafsat cewa menene lokacin da mace za ta yi hakura ba ta tare da mijinta sai ta ce mishi watanni guda uku ko kuma hudu ne to shi yasa shi ita ta duba kan cewa kamar yadda Allah madaukaki sarki ce mai faidatu na arbatu ashhurin wa ashira shine gejin iddan mace in ba mai ciki ba mai ciki kuma sai ran da ta haifa ɗanta ita kuma don tana da ciki amma inda idda za ta shi ne wata hudu da kwana goma shi ne mafi yawanci sannan manzo Allah wasallam hakika ya yi rantsuwa cewa bai zai kusanci iyalansa ba na wata guda ɗaya da aka ya saka cewa ya yi haka don mai ladabtar da su shi ya yasa Allah madaukakin sarki ya ce mishi ya yi wa nabiyu lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtagi mardata zuwa ce har ma ya haramta wata mata daga ce wannan kuyangansa suka suka ce zuma da sauran bayanai dai da malamai suka yi to ya tafi ya yi wata guda ɗaya ran da ya dawo aisha radiyallahu anha ta ce ya yi kwana 29 ta ce saura kwana ɗaya ko ka ƙara ɗaya ya ƙaura ya koma masallaci gaba ɗaya zauna. to sai dai haka yana haramta mutum ya yi haka haka kawai don ba kyau cutarwa ko mutum kawai ya yi domin niyan cutar da matashi ba wai da niyan zai ladabtar da ita ba malamai suka ce bai halatta ba haka kawai ya ƙaurace mata ba don wani abu ba don ya cutar da ita ba don ya ladabtar da ita ba idan ladabtarwa ne ya halatta ja'izatu amma ka kawai doye mata mugunta kuma akwai wasu da suke hakan sai ka ji mutu ya misali ko ya saki matan shi sai ya ji ta kusan gama iddanta sai ya gudu ya ce ya mai da ita a yi ta rikici to wannan baya halatta dole maza su kiyaye su san cewa walahunna mislul ladhi alaihinna bil maru Allah madaukaki sarki ce su ma suna da haƙƙi matan nan ba wai haka kawai za ka basu don Allah madaukakin sarki ya baka iko a kansu to su ma fa suna da kasancewa suna da mai haƙƙi su ma domin shi musulunci ba cuta ba cutarwa karka cuta kuma karka cutar da wani ko a cuce ka sannan ya ce hukunce-hukuncen ila'i idha madad muddatul ila'i ay arbatu ashhurin wa lam yujami wa talabathu wa ɗalabahu zaujuhu ladal hakim cewa idan lokacin da aka bashi nan ila'i ya wuce kamar yadda muka faɗa shi ne wata hudu walam jami sannan kuwa bai kusance ta ba wa ɗalabatu zaujatuhu sannan ta nemi sai ta je ta nemi ko ta nemi mijinta ladal hakim game ga alkali imma an ya fiya au an yi dalika imma ya ɗauke wannan saki wannan rantsuwan da ya ko kuma ya sake ta wannan shi ne in ma ya tsaye da wannan ko kuma mai ya sake ta amma in har ya kai wannan geji ɗin na wata hudu to dole ne a samu ko ya sake ta ko kuma ya mai da ita ya ci gaba da mu'amala da ita da yi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta liqauli wa ibnu umar sai na umar yake cewa idza madat arba'atu ashhurin yuwaqqifu hatta yutallaq yace idan wanda ya rantsuwa cewa bai zai kusanci iyalansa ba to idan ya wuce wata hudu to za a tsaye da shi a ce in ma ka sake ta in ma ka mai da ita cikin biyu ka zaɓi ɗaya yace to idza uqifa al-muli wa lam yutalliq to ya idan kuma aka tsaye da shi sai bai sake din ba sai ce dallakal hakimu alaihi daf'an lidarara ko lidirar cewa shi wannan alkalin zai sake mishi wannan mata din domin a tunkuɗe wannan cutarwa da yake mata sai a kawar da haka dole ne in ma mai da ita in ma kuma ya sake ta kada wuce wata hudu da haka wannan shine abin da ake bukata ya ce in lakal muli ba da oke fa ya idan shi wanda ya rantsuwan ya saki bayan tsaye da shi fa huwa bi hasabi tatliki ya ce yana gurgudun sakinsa in kanat wahidatan fahiya raja'iyatan idan cika ne na farko guda ɗaya to zai iya mai da ita wa illa in kuma ya fi biyu ya je na uku to wannan kuma ba zai mai da ita ba sai dai haƙura sannan sai ce ya za ta yi idda shi ne ce iddanta za ta yi cikin ba za ta yi istibra'i ba sai dai ta yi idda kamar yadda kowace mace take yin idda haka wannan shine mai kaɗan daga cikin hukunce-hukunce na wanda yi wa matarsa mai zihari ai wannan kai ila'i idan mata ila'i to wannan shine abu kaɗan daga cikin hukunce-hukunce ɗin idan muka koma cikin littafin mu za mu ga hadisi na farko nan babu ya ce Aisha ta radiyallahu anha qalat ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa harrama faj'ala al-harama halala wa ja'ala lil-yamini kaffara daga Aisha Allah ya yarda da ita qalat ta ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa harrama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa iyalansa Ya yayin rantsuwa ce, bai zai kusance su ba kai har ya haramta gasa ko kuma shan zuma faja'alal harama halala sai sanya abin da ya kasance halal mai haram sai ce waje yamini kafara sai ce sai aka sanya rantsuwa ya kasance shine kafara idan mutum ya rantsuwa idan mutum ya yi to sai mai rantsuwan kafara ne zai warware mishi wannan ne sai kafara ta rantsuwa domin mai wannan rantsuwa da ya ko kuma ya ce bai zai kusanci mai iyalansa ba to shi abin da zai sa sai dawo da ita kamar wanda lokacin da ya ce ya ɗauka ɗin bai cika ba sai yana so ya mai da iyalansa to sai ya yi kafara sannan ya warware kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce ba wani mumini da zai ga wani abun alkhairi kuma gashi ya yi rantsuwa a kai face sai ya kafara wannan kafaran shi zai warware wannan aiki na alkhairi kamar misali mutum aiki alkhairi ne sai rantsuwa ya ce zai yi ba kana tare da mutane kana taimaka musu ko don sun bata ma rai ko makamanci haka sai ka ce yanzu za ka biya wani da wani school fees ba ai ba daidai aiki alkhairi to da mutum lokacin da ya soka sai ya ga mene a ciki don ka taimaki mutu ai aikin alkhairi ne to kana son ka koma ka ci gaba da aiki alkhairi lalla in ka watsar da su za su kasa kuma mai ci gaba da makarantar tasu sai kasance ka musu asara kaya musu mai asara lalla to sai kai mai kafara idan mutu ya kafara sai mai ya ci gaba da aikin da yake na alkhairi ne duk lokacin da mutu ya rantsuwa sai ce bai zai abu kaza ba sai daga baya kuma ya zo ya gani wannan aikin da yake ayi alkhairi ne to sai ya kafara kafaran da ya ne zai mai kankare mishi zai ba shi daman ya ci gaba da abin da ya ce ba zai ɗin ba domin ai shi aiki alkhairi gaggawa ake ko fasta bikul khairat gaggawa ake ta ma gila wani lokaci mutum zai ji kawai ran shi ya ɓaci ya rantsa ya ce ba zai sa ake yin kaza ba to lokacin da ya so ko sai ya ji kawai zai iya yi shi ya sa kuma mu daina yawan yin rantsuwa komai naka sai ka rantsai komai mu kiyaye rantsuwa kowane lokaci da haka manzo Allah sallallahu shi ya yi tafi ya basu na wata guda ɗaya shine dai musu ila'i ya tafi بۆ چابوودا حديث نقبيت وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مدت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري حديث نقبيت وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مدت أربعة أشهر يتي إذا تزونا هر وتا وقف المولي hatta yi tallak sai a tsaye da wanda ya wannan ila'i din ya rantsuwan sai ce to yanzu ta cika wata hudu yaya za ka ci gaba da mu'amala da ita na aure ko kuma za ka sake ta sai ya zaɓi ɗaya ya ce wala ya kawo alaihi talak hatta yi ba za a ce mishi ya sake matar shi ba sai shi zai sake da kanshi sai dai kuma idan yaƙi ta kai shi waje alkali to sai alkali sai ya sake amma wani bai zai ce kawai ya sake matar shi ba sai dai ita alkali ne zai iya sakewa mutum matar shi ko shugaba amma wani bai zai zo ya ce kawai ya sake mishi matar shi ba shi yasa sai a sa shi dole in ma ya sake matar shi yasa ya ce wala ya kawo alaihi talaq wa ta talaq sai da ce mishi ko ka sake ko kuma me ka ci gaba da zama da ita hadisi na gaba gabacin Suleiman bin Yasar radiyallahu anhu kala adraktu bid'ata ashara rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kullum yakifuna almuli yake cewa adraktu bid'ata ashara rajulan ce na samu mutane goma da yan kai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sabon annabi sira da min Allah su tabbata gare shi yace ya yakifuna almuli dukkan suna tsaye da wanda ya yi la'i idan ya rantsuwa to za su tsaye da shi me yasa in kai ga lokacin da idan lokacin ya kare to za a tsaye da kai a ce to ya kare wanibni abbas radiyallahu kana ila'ul jahiliya a sanatu a sanatai fawakatallahu arbata ashurin fa'in kana akalla min arbata ashurin falesa bi ila'in ya ce daga abdullahi bin abbas allah ya da shi kala ya ce kana ila'ul jahiliya sanatan au sanatai ya ce ila'i a jahiliya shekara ne guda ko shekara biyu mutum sai ya jingina mata shi ya batta na shekara ko shekara biyu to fawakatan lahu arbata ashhurin sai allah madaukakin sarki sai ya sa dawo da shi gejin shi ne wata biyu ya ce fa'in kana aƙalla min arba'ati ashhurin falaisa bila ya ce in kuma ya kasa wata hudu to nan ba ila'i ba ne don allah madaukaki sai ke ce lillazina luna min nisa'in su arbati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa na laha sami na alim ce wanda suke yin ila'i wa matayensu to za su zo na ne watanni hudu su san cewa wata hudu ko kuma su mai da su idan ko kuma suka yi niyan saki ne to san cewa inna Allah samiun alim domin lalle Allah shi yana ci kuma yana masani ne duk abun da kai kasancewa Allah madauki sarki yana ci kuma masani ne game da duk abun da mutu yake aikata to wannan yana nuna mana jahiliya za a na da mace shekara ko shekara biyu kuma ba ta isa ta je ta wani auren ba kaga cutarwa ya yawa shi ya yasa kowane lokaci ake gaya mata cewa su san cewa musulunci ya musu gata sosai wanda hatta hakkinsu ya nema musu shi yasa qur'ani ne ce walahunna mislu alaihin alaihinna bil ma'ruf su ma mata suna da kwatankwacin abin da su maza suke da shi shine mai haƙƙi idan ka auri matarka ba wai kai kaɗai kake da haƙƙi ba ita ma tana da haƙƙi sai dai kawai a ce haƙƙinka daban nata daban amma dai dukkan ku biyu kuna da ma'aurata suna da kowane yana da haƙƙi a kan ɗan'uwansa kuma duk wanda bai soke haƙƙin ba a kan ɗan'uwansa to allah maɗaukakin sarki zai kama shi idan miji ne bai ba da ba matar shaki ba Allah ke sarki zai tambaye shi idan mace ne ma kuma haka to mu duba mu ga ila'in jahiliya shekara ko shekara musulunci da ya zo sai ce wata hudu shekaran ma sai da aka raba kashi uku aka ɗauka mata kashi guda ɗaya amma da za ta shekara ɗaya ko shekara biyu tana zo dai. kuma ba za ta je ta wani auren ba to shi yasa duk matan da ta fahimci addini to lalle wajibi a kanta ko ta gode wa Allah madaukakin sarki kan niman da ya mata kafin musulunci mace abun gado ne ana gadanta idan mutum ya rasu to matayensa ma ana sa su cikin gado za a gaje su kawai abin da ake yi a jahiliya shine mutum da bai zai auri maman shi ba shine kawai wacce ta haife shi bai zai aure ta amma sauran matan baban shi zai auren su amma musulunci da ya zo sai ya hana sai ya sa mana daga cikin da baraka ya ce wala tanki ma laka ba uku minan nisa'i da ya zo faɗan matayin da aka haramta wa mutum sai aka fara da mai da matan baban shi kar ma kuskure ce zai aure ta wala tankihu ma naka ku minan nisa'i illa ma qassala sannan sai aka ce hurriman alaikum ummahatuku wa banatuku wa wa ammatuku wa kalatuku wa banatul aki wa banatul ukti har zuwa ƙarshen aya sannan sai aka ce hurriman alaikum ummahatuku an haramta muku mai iyayen da ƴaƴan da ƴan uwan haka kai ta tafiya na ta lissafi waka lallai mata su san cewa Allah musulunci ya karrama tu bai wulakantar da su ba kuma duk yana daga cikin abin da jahiliya ake wa mace ana binne ta da ranta wa idha bushira ahadu bil unsa zalla wajhu muswaddan fa huwa kazi ana ba mutum labari ce an haifi mace sai ɓatare. fiskan shi ta yi baki kirim yana ganin bakin ciki kai ya kai ga za a binne mace da rinta lokacin jahiliya wai su mata ba sa zuwa yaƙi ba sa kaza ba sa kaza to yanzu sai ka ga mata su ma suna ƙoƙari wai su ma za su je su karɓo wani haƙƙinsu Allah madaukake sarki shi ya halicce ki shi ya san me ki inda dan adam zai bi dokan da Allah maɗaukakin sarki shi fiɗa mishi a ƙasa wallahi da ya huta duniya da lahira da zai huta duniya da lahira amma shaidanu kullum sai sun mai ke ku ko ta ina sai sun mai da ku kamar da su suke amma kuma har yau a ‘ya'yanmu musulmai sai kaga suna ta cikinsu suna ta ƙoƙari su ce su ma za su nemo haƙƙinsu akwai haƙƙin da ya fi a ce kin tashi a gata kin harki mutu a gatanki ana haifanki mahaifinki ya kula da ke ana aurenki a ɗora mijinki ya ci gaba da har ki mutu Allah shirya so da haka Allah madaukakin sarki ya ba mata wannan to wannan shine abin da ya shafi mai zihari ila'i kai afon sai abin da ya shafi zihari menene shi ma ziha? ya ce shi ne mutum ya cewa matash anti alayya ka zari ummi cewa ke kaman mahaifiyata ce kike a wurina to wannan duka ba su da kyau malamai suka ce ba daidai ba ne mutum ya dinga siffanta matashi da kuma muharramiyarsa kai hatta suna ma mutu yadda kiran matan shi ko makamanci wannan laha a nemi sunan da za ka sa matarka amma ba dai ka iya kira ta mahaifiya ba sai ce hukuncinsa ya harumu ziharu bi tasmiyatihi ta'ala lahu bil munkar wa ya ce zihari haramun ne da Allah madaukakin sarki ya ce shi ne mai almunkar abinki wazzur shi ne ƙarya ya ce wakilahu ma haramun ya ce dukansu biyu haramun ne don Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura cewa abin da suke faɗa din abun ƙi ne kuma ƙarya ne ba ka ba ne don mutu ya kamanta shi da muharramiyarsa bai ba sannan malamai suke cewa anna zihara la yaktasu bil lafzil ummi bal yakunu bi tashbihi zawji zawja ya ce ba wai lafazin cewa uwa ce kawai ba idan mutu ya kamanta matar shi ya ce bi kulli muharramatin alaihi tahriman mu'abbada duk wacce haramun ne a gare shi haram kuma wanda ya kasance har na abada to baya halatta mutu ya kamanta matar shi da shi ya ce kalbinti kaman ja wal ko kaka wal ko ƴar uwa wal ammati ko goggo wal kalati ko yafenno yace domin dukkan su me hukuncin su hukuncin uwa ne a wajen haramci su haramun ne mutu ya ci ya aure su idan da su kaɗai za su rage da kai bara ka aure su sannan ce ta jibu alal musahiri kafara ya ce duk wanda yake so ya mai da shi bayan mata zihari to dole sai ya yi kafara ya je kafara kuma ko akan hukuncin zihari lokacin da wata ta zo ta samu manzo Allah sallallahu ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijina ya min zihari gashi na tsufa ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai san wani hukunci fiye da inda lokacin jahiliya sai Allah madaukaki sarki so kan mishi kasami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u wa tuhawuru ma inna Allah sami'un basir Allah ya koro wannan ayan alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim har zuwa lokacin da aka yi magana mai ga kuma hukuncin da za a yi to ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya mishi sai Allah madaukakin sarki ya soka sai ce kuma ga hukuncinsa don haka duk wanda yi wa matar shi zihari Allah ya ce walladhina na min nisa'i thumma ya'uduna lima qalu wanda suka yi wa matansu zihari sannan suka dawo game da abin da suka faɗa yanzu suna son su mai da su to na farko fa tahriru kabati min qabli an yatamassa yace su yanta baiwa ko bawa kafin su kusance su shine hukunci na farko sannan ya ce yana waje ba a aika kafaran tukuna kafin a kusance su kada mutum ya kusanci iyalansa kafin ya mai kafara ya ce da mutum zai kusanci iyalansa kafin kafara to ya yi zunubi kuma dole ya tuba wa allah madaukakin sarki ya yi dama mai istighfari wannan hukunci na farko to idan mutum bai da bawa ko baiwa ba to shine sai Allah ya ce me fasiyamu sharaini mutatabi'ain yi azumi wata biyu a jere in shi ma ba samu ba to na ƙarshe shine fa'idamu sittina miskina sai ya ciyar da miskinai guda sittin ya ciyar da su to wannan ne hukuncinsa to duk wanda ya zihari wannan shi ne a kan shi zai azumi zai yanta bawa ko kuma ya mai ko ya azumi ko kuma ya ciyar da miskinai guda sittin kuma malamai suka ce kamar yadda ayin ya zo fatari rokabati min ya ta yi shi ne farko sai ce faman lam yajid fame fasiyamu sharaini mutatabi'ain faman lam yastadi ne sai ce fa'idamu sittina miskina to haka mutum zai biyo su kamar yadda aya ya koro su ya kawo su sannan hadisi na farko ya ce wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan zahara min imra'ati summa waqa alaiha فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به ke cewa daga ibnu abbasin allah yadda da shi anna rajulan zahara min imrati cewa wani mutum ya yi wa matar shi zihari summa waka alaiha sai ya kusance ta fatan na sallallahu alaihi sai ya zo wurin annabi tsira da abinci Allah su tabbata gare shi fakala sai ya ce inni waqatu alaiha qabla an ukaffira ya ce ni fa na kusance ta kafin in yi kafara kala fala taqrabha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka kusance ta hatta taf'ala ma amaraka Allah ta'ala bihi har sai ka yi abin da allah maɗaukakin sarki ya umarce ka da shi kenan sai mutum ya yi kafara bai zai kusanci matar shi ba wacce wa zihari to sai ya yi kafara kafin ya kusance ta ai shi yasa allah ya ce min qabli an ya masa? fatari raqabatin min qabli an ya masa? allah maɗaukakin sarki ce ya yanta baiwa kafin ya kusance ta ko bawa ko baiwa duka rakaba in babu fa sai ce ta shaharaini mutatabi'aini shi ma yace min qabli an masa, shi ma sai ya azumi wata biyu kuma a jere mutatabi'ain kafara shi azumin ba a rabar da shi don Allah madaukai sarki ce da yace sharai ne sai yace aini wata biyu suna jere suna bin junansu ba za ka tsallake wani wata ba kai ba wata ba ko kwana ɗaya ne ka tsallake in ba rashin lafiya ba don haka ba a tsallakewa to idan mutum bai da bawa ko baiwa da zai yanta sannan bai zai iya yin azumi ba to sai Allah madaukakin sarki ta faida mu sittina miskina sai mu ciyar da miskinai sittin ka ciyar da su ya ce warawa Bazzaro min wajin akar an ibn abbasin wa zada fihi kaffir wala ta'ud ya ce ka je kai kafara amma kar ka sake kar ka sake kusantar matarka sai ka gama kafarar tukuna kafin ka kusance ta wannan shine ka'ida hadisi na gaba yace an salama ta bin sakri radiyallahu anhu qala dakala ramadan fakiftu an usiba imra'ati fazahartu minha fankashafa li minha shay'un laila. فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة قلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أتئم فرقا من تمر بين ستين مسكينا أخرجه أحمد daga salama binu sakrin allah ya shi kala ce dakala ramadan ya yace ramadan ya shigo fakiftu an usiba imra'ati sai na ji tsoron in kusanci iyali da fazahartu minha sai na mata zihari ko sai ce bi zai kusance ta ba sai ba ramadan fankasha fali min hashe laila ya ce sai wani abu ya bayyana na daga gare ta da dare sai ce fawaqatu alaiha sai na kusance ta faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace harriri raqaba yace ka je ka yanta bawa qultu sai na ce ma amliku illa raqabati yace ba abun da na mallaka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wuya na kawai bi mana bai da bawa qala fasum shahrayn mutatabi'ain manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce mishi ka je kai azumi wata biyu a jere kultu sai na ce wa hal asabtu alladhi asabtu illa min siyami ya manzo Allah sallallahu alaihi abun da ya same ni nan fa ya same ni ba don komai ba don azumi ya yi ziharin domin ya samu ya yi azumi ne sannan ya zo ya kasa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at'im farakan min tamri ya ce ka je ka ciyar da kwando ko daro na dibino bai na sittina miskina ka ribar da shi tsakanin miskinai guda sitti. mu duba mu ga sabai radiyallahu anhum yadda suke yi suna zuwa mana da hukunce-hukunce muna samun hukunce-hukunce daga gare su domin mu samu sauƙi sai ka ga wani abu ma kaman yana da nauyi yanzu wannan ya ce ya yi zihari wa matash don azumi to sai aka ce mishi ya je azumi wata biyu sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da ya faru da ni don azumin watan Ramadan wata ɗaya na kasa kura. to yanzu aka je wata biyu fa ya za kare wata ɗaya ma ya kasa bere wata biyu kuma haka mutumin da ya kusanci matar shi ma da rana kamar yadda ya zo cewa ya kusanci matar shi da rana sai manzo Allah sallallahu alaihi ce je yan tabawa ya ce ai bai da bawa ya je azumi wata biyu ya ce wata wata ɗaya ma an kasa ya manzo Allah sallallahu alaihi ya za da wata biyu sai ya ce mishi to ka je ka ciyar da miskinai to shi sai ya ce ma miskinan ma ya je ne ma ya ce ba abun da zai bayar har manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mishi to ga shi an kawo sadaka cewa yake ma ya sadaka nan ya ce gashi nan sai ya ce to ga abun sadaka ka je ka ciyar da miskinai ya ce babu wani miskinin da ya kai shi a madina manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka je ka ɗauka ka ciyar da iyalanka shine sadakanka shi yasa musulunci mai yana da sauki yana da sauki wanda ya san shi wanda ya bi shi ya samu sauki wanda bai bi shi ko sai ya gani yana ciki mai almashakka ne wahala amma akwai sauki za ka yi azumi an ce maka fa gashi ko wannan yanzu a nan an ba shi dama ko zabi guda uku ya 'yanta bawa in bai zai iya ba ya yi azumi wata in bai da bawa ya yi azumi wata biyu in bai zai iya ba ya ciyar da miskinai to yanzu da a ce kafara an tsaya abu guda da aka ce kowa sai ya ja nemo bawa in yana da abun kafara ya za ka ka biya abun ka. kusa za mu ya ce babu to amma Allah madaukakin sarki sai ka mana komai da mai da sauki a nan zaɓi guda uku aka baka in ba za ka yi wannan kai wannan in ba za ka yi wannan kai wannan in ba za ka yi wannan ka je wancan shi yasa Allah madaukakin sarki yana son mu da sauki in muka bi shari'ansa to za mu samu sauki amma in muka bar shari'ansa sai mu sha wahala mu duba mu ga kamar da na faɗa kan a ramadan shi kuma ya kusanci matar shi da aka kawo abun sadaka, ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doka ya ce je ya bayar da sadaka ya ce shi ba talakan da ya kai shi a Madina ba wani talakan da ya fi shi talauci a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka je ka ci kai da iyalanka shine kafarar ka to don Allah wannan ba sauki akwai sauki da wani sai ka je na ce maka addini na akwai wahala shi ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya dauko addini nan da zafi to sai ya rinjaye shi addini yana da sauki kar ka ɗauko abin da ba ka iya kanka ba Allah madaukakin sarki ce walladina yuzahiruna min nisa'in thumma ya'uduna lima qalu fatari rakabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam mu fasiyamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati fa idamu sittina miskina Allah madauki sarki ce wanda suke zihari da mataye sannan sai su dawo suna son su mai da su to na farko su mai su yanta bawa ko baiwa kafin su kusance su kar su kusance su sai sun yi wannan aiki kamar yadda muka karanta hadisi can sannan abu na biyu sai ce zalikum zuna bihi kusan cewa wannan abun wazi ne a gare ku wazi ne ga mai hankali wallahu bima Maluna kabir lalle Allah madaukakin sarki duk abin da kuke aikatawa yana da labari yana da ilimi akan abin da kuke yace fa Mallam yajid wanda bai samu ba to fa siyamu sharaini mutatabi'in ya azumi wata guda bi min qabli an yatamassa kafi ya kusance su fa man lam yastadi wanda kwa bai iya ba ko bai zai iya yin azumi ba to fa amu sittina miskina ya azumi guda sittin a jere ya ciyar da mutane sittin kai insha Allah za mu tsaya a nan sai karatunmu na gaba mu dora abinda muka kara daidai muna roƙon Allah madaukaki sarki ba mu shi. wanda muka faɗa da kuskure muna roƙon Allah madaukaki sarki ya gafarta mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين